shugaban kasar ta najeriya kuma kazalika shugaban kungiyar kasashen yammacin afirka wato bola ahmad tinubu dai yana dai yunkurin ganin haɗa kai da kungiyar ta aes niger mali da burkina faso domin tabbatar da tsaro kuma samun nasarar tsaro a yankin yammacin afirka ta yamma sai dai kuma abin da ya gagarumin ba al'umma mamaki shine shin menene dalilin da ya sa kasar nijar da mali da burkina faso suka ki halartar taron da aka yi a babban birnin tarihin kasar abuja da ke najeriya wurin ƙara tabbatar da ingancin tsaro a yankin kasar a afirka da kuma yankin kasashen yammacin afirka ta yamma sai dai kuma ba a ga nijar da mali da burkina faso ba ha kuma zalika da masu sauraro za da kara jin wasu rahotanni kai tsaye da muke ɗauke da su kai tsaye da kasar ta najeriya da kuma irin yadda dangantaka tsakanin tunisia da algeria da libya ke ci gaba da ƙara ƙarfi haka zalika ita ma dai najeriya ta kara tusa kai cikin dangantaka da tunisia da libya domin kawar da shigo da kananan makamai ga kasashen yammacin afirka da kuma kara tabbatar da ingancin tsaro shi sa dai ma sauraro muke so da ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin har ƙarshe tare kuma da bayyana mana irin naku ra'ayoyin amma ma sauraro idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tasha kar dai kuma da danna mana laikin da kuma dan yi mana sharing sannan idan wannan shine farkon ka mana ziyara za dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka mu tsunduma gundanar rahotannin ga dai cikakkun rahotannin <clears throat> shugaban kasar najeriya bola ahmad tinubu kuma kazalika shugaban kungiyar kasashen yammacin afirka ta yamma wato ecowas ko yahu yana da sha'awar ganin haɗa kai da nijar da mali da kuma burkina faso domin bola ahmad tinubu dai yana da burin ganin haɗa kawuna da nijar da mali da burkina faso domin tabbatar da ingancin tsaro tun dai bayan ficewar da suka daga cikin kungiyar kasashen yammacin afirka wato ecowas tinubu dai ya dan samu kare zuciya a matsayinsa da na shugaban kungiyar kuma kazalika ba taba samun wannan baraka ba sai a lokacin da ya zama shugaba kuma kazalika ko shekaru bai dauka akan wannan karagar mulkin na zamansa shugaban kungiyar ba kasashe guda uku suka fice bola ahmad tinubu dai har yanzu dai yana zawarcin kasashen nijar da mali da burkina faso domin su dawo cikin kungiyar domin a ci da aikin ceton kasashen yammacin afirka kamar da tinubu dai ya bayyana akan cewa haɗin kan nijar da mali da burkina faso a cikin kungiyar ecowas tabbas ba karaman riba ba ne kuma kazalika yana da buƙatar kasashen guda uku da su taimaka su dawo cikin kungiyar domin a cigaba da gudanar da ayyuka tare sai dai kuma tabbas mutane da dama sun tufa albarkacin bakin su akan cewa menene dalilin da yasa Nijar da Mali da Burkina Faso suka ki halartar taron da gudanar a babban birnin tarayyar kasar Abuja wanda hakan ya jefa dubbanin al'umma cikin wasi-wasi akan cewa tabbas kamata ECOWAS ma ta daina bibiyan wayannan kasashen ta AES domin sun riga da sun fice daga cikin kungiyar ko a iyakin halartar taron nan da suka yi. mahalarta babban taron afirka kan yaki da ta'addanci za a gudanar a abuja sun yi mamakin rashin ganin wasu kasashen yankin sahel a wurin taron bisa la'akari da irin mahimmancin kasashen na yankin sahil a cikin taron kasashen da ba su halarci taron ba su ne jamhuriyar nijar da mali da burkina faso waɗanda tun a watannin baya suka yi shelar ficewa daga ƙungiyar tattalin arzikin afirka ta yamma wato sidiyahu a ƙarshen taron na abuja wanda najeriya ta shirya bisa ɗunguwar ofishin daƙile ta'addanci na majalisar ɗinkin duniya an ga buƙatar afirka ta kafa rundunonin sojoji masu ƙarfi da ƙwarewa da kayan aiki bisa ƙidar kishin afirka da kishin ƙasa ba tare da nuna bangaranci ba da kuma tsayawa a aiki tare cikin gaskiya da rikon amana taron ya ce nan gaba kaɗan za a sanar da rana da kuma wurin da za a yi wata ganawar don ban sauran matakan da taron na abuja ya cimma to yanzu abin tambaya shine ko za a iya cimma daƙile ta'addanci a afirka ko kuma yankin sahel ba tare da kasashen nijar da mali da burkina faso ba shine dai abin tambayar ta yaya za a tabbatar da tsaro a wannan yankuna na yankin sahel ba tare da wa'annan kasashe guda uku waɗanda suke da karfin faɗa a wannan yankin ba musamman ma dai ƙasar ta nijar tabbas dai abin kamar wuya kamar da barista bulama bakarti wani masanin tsaro ne kuma lauya mai zaman kansa a birtaniya da ya shaida wa manema labarai cewa lallai rashin samun wakilcin Nijar da Mali da Burkina Faso ba karamin gibi bane a taro a ce an yi taro a Najeriya amma waɗannan ƙasashe ba salurta ba tabbas cikas ne kuma kasalika ba karamin kalubale bane ya ci gaba da cewa idan ka duba manya-manyan kalubalen tsaro da muke fuskanta guda uku biyu daga cikin su na faruwa ne a iyakan Najeriya da Nijar misali matsalar shigar da kwayoyi zuwa najeriya ba zai yiwu ba idan ba haɗa kai da nijar ba haka kuma matsalar tsaro da arewa maso yammacin ƙasar ta najeriya da kuma matsalar boko haram da arewa maso gabashin ke fuskanta duk dole an haɗa kai da nijar da najeriya kafin nan dai za a iya samun hanyoyin da za a bi a warware wayannan matsaloli matsalar idan ba haɗa kai da najeriya ba to tabbas babu hanyar da za a bi domin dakile safaran miyagun kwayoyi da kuma dakile 'yan tada kayan baya da suka jima suna a dabar yankuna barista bakarti ya kara da cewa dole ne a gudu tare kuma tsira tare kasancewar kasashen nan na kasancewar kasashen nan na mana da juna kuma duk abin da ya samu wata cufa dole sai ɗayar ta kawo ɗauki za a iya magance ta duk abin da ya samu Nijar dole sai Najeriya ta kai ɗauki haka zalika duk abin da ya shafi Najeriya kamar ya shafi Nijar ne ya zama dole sai an haɗa kai kafin nan za a iya cimma matsaya ɗaya. a su kansu kungiyoyin ta'addancin hada domin ko iya la'akari kuke da su kansu kungiyoyin ta'addanci ba sa samun galaba da nasara dole sai sun hada kawunansu a guri guda kafin nan suke iya samun galaba akan mutane domin ko su kansu kungiyoyin ta'addanci hada kansu suke yi wajen kaddamar da harharen ta'addanci to idan kungiyoyi za su haɗe kansu guri guda domin kaddamar da ta'addanci ina kuma ce kasashe ba za su yi hada kawunansu ba kaga ai kungiyoyin sun fi su dabara dole ne su haɗu domin babu ƙasar da za ta iya cimma wani abu ba tare da wata ba kamar yadda bulama mabukati ya faɗa babban taron na afirka kan yaƙi da ta'addanci da ya yi kiran da aka fara rundunar ko ta kwana ta afirka sannan su kama aiki gadan-gadan da nufin murkushe 'yan ta'adda da suka addabi sassan nahiyar to sai dai barista bukati ya ce wannan rundunar ba za ta yiwu ba idan dai har kasashen ba su haɗa kansu ba ya kamata kasashen nan su fahimci cewa batun tsaro ba na siyasa ba ne matsala ce ta shafi kowa sannan ba ruwanta da kasar da ake mulkin demokaradiyya ko kuma mulkin soji matsala ce wadda take iya cin kowa babu ruwanta da nan mulkin dangwai ake mulkin siyasa kuma kasalika babu ruwanta da can mulkin sojoji ake in ta zo cin ko ina za ta yi yaƙi dole ne in ana buƙatar a samu zaman lafiya da kuma kakashin ta'addanci dole fa sai dai a kai guda ɗaya kasashen Nijar da Mali da Burkina Faso dai a lokuta da dama sun sha nisan ta kansu daga yin kawance da wasu kasashen Afirka kamar Najeriya da mayan shelar ficewa da ƙungiyar ECOWAS sakamakon sanya musu takunkumai tun bayan juyin mulki a kasashen wanda hakan ya fusata su kuma suke ganin cewa fa tabbas kamar fa su fa ba ɗan ƙasa bane wanda hakan ya sa suke ganin cewa me ne dalilin da yasa su ci gaba da zama a cikin ƙungiyar da ake nuna musu wariyar launin fata kuma duk da suna da dangantaka na a zuwa gani musamman ma Nijar da Najeriya kuma kazalika shugaban ƙungiyar na ECOWAS din shine fa shugaban ƙasar ta Najeriya amma kuma ke ci gaba da nuna musu wariyar wannan launin fata hakan ya suka fara la'akari kan cewa tabbas wannan lamari kamar ba a so a sa su a cikin tsari na turba na gari tabbas ba dole idan ana buƙatar magance matsalar tsaro dole fa sai dai kowa ya sauke rawanin girman kansa a zo a da kawuna maganar a dawo da mulkin demokaradiyya a Nijar da Mali da Burkina Faso matukar in su so ake tabbatar da tsaro to kamata a ajiye wannan maganar dawo da mulkin fararen hula a gefe tunda al'umma da talakawan gari sun nuna suna buƙatar mulkin soji matsakar kuma idan da gaske ake ikon tana kishin kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu to fa kamata a zo ne a tsaya a zama tsintsiya madaurin ki daya domin sanin hanyoyin da za a bi domin dakile irin ta'addancin da ke addabar yankuna amma shin kuma sauraro a naku tunanin me kuka fahimta kuma kazalika shin menene naku ra'ayoyin shin kuna ganin kungiyar ecowas za ta iya magance matsalar tsaro a yankin afirka musamman ma a yankin sahel ba tare da nijar da mali da burkina faso ba shin kuna ganin me ya dace da a gwara ne kamata a aje maganar demokaradiyya da kuma maganar dawo da mulki ga fararen hula a zo a zauna a zama tsitsiya maɗaurin ki daya a bar kowane bangare ja bangaren sa domin tabbatar da tsaro matukar idan ba haɗa kawuna ba ba kawo ƙarshen matsalar tsaro tabbas abu ne mafi wuya sai dai kawai Allah ne ya kiyaye